الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسول رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحده الأولى بالإنسان وفي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدى بسجد المدية عندما تعلم أركين تركي وتكدر تعلم أولا يمتي تا الهميس أشهد أن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكر الدنيا إيه الذي يقول أبين بشدة أشهد أن وتمارس شكر الدنيا الذي يقول أبين بشدة mun haɗu a wannan mubarkaci mai albarka markazu abdullahi na abbas da ke nan anguwar bai a garin zaria majalisun tafsiri na babban malaminmu a shek doktor jamil muhammad sadis hafizahullah wa ra'a wanda malam yake gabatarwa allah ta'ala ya tafi shi da rashin lafiya kuma cikin ikon Allah da taimakon Samalin ya samu sauki tare da addu'o'in yan uwa ya samu sauki kwarai da gaske kawai dan abin da ya rage masa bayi da karfi ya ce a ba da tabbacin cewa insha Allah ta'ala gobe za a ci gaba da majalisi kamar yadda aka saba mu kuma insha Allah ala da mu za mu ci gaba da kwaɗin ƙasan da aka fara fasan mallam da bikin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon bayanin abin da ya samu daidai cikin ikonsa da kaddarawarsa dukan marasa lafiyar mu wanda suke kwanci a asibitoci da waɗanda suke gidaje da waɗanda suke tafiya da lalura a jikunansu Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai dan uwa da ya roƙi ‘yan uwa su tashi a cikin addu'a yana fama da lalura wanda yake mai girma kwarai na rashin lafiya kusan su uku suke fama da wannan lalurar shi da ‘yan uwan shi baki ɗaya wanda yake ya yi tsanani matuƙa kwarai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan ɗan uwa da shi da sauran ‘yan uwan shi Allah ya ba su lafiya muna tawassuli da wannan majalisi da kuma kyawawan ayyukanmu da imanin da muka yi da Allah maɗaukakin sarki da biyayyar da muke yi ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala warkar da su ya ba su lafiya mai kamewa. jiya da yan uwa wasu manta ba muna karanta suratul tababun muna cikin فدل الله مبكين سيكي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير كرم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم سلام عليكم سكية فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا مكتا أجريكم game da wannan tashin alkiyama wanda Allah ya tabbatar da cewa tabbas wallahi tallahi za a tashi sannan za a ba ku labari game da dukkan abin da kuka aikata to mafita shine fa aminu billahi wa rasulihi wanda yake so ya ci nasara a wannan ranar da za a tashi to ga abin da zai yi ya kyautata imanin shi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal nuril ladhi sannan ya kyautata imaninsa da hasken nan da muka saukar wanda shi ne alkur'ani mai girma mun yi bayani akan haka a jiya Allah cikin sarki ya tabbatar da cewa mafita na cikin imani da Allah maɗaukakin sarki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da littafin sarki mun yi bayani da game da imani da Allah wanda na nufin imanin da babu shirka a ciki imanin da ya ƙunshi dukkan ɓangarori na imani da Allah na rububiyya da uluhiyya da asma'u wa sifat idan ya zama wannan imanin ya cika a ma'auni an samu koda mafi karancin abin da ake bukata na al'imanin wajib ko kuma aslul iman da al'imanin wajib game da Allah maɗaukakin sarki to wannan wanda ya samu wannan ya samu mafi karancin abin da ake bukata don a tsallake a ranar tashin kiyama haka nan duk mutumin da ya yi guzurin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurin yi masa biyayya yadda da shi a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kadaita shi wurin biyayya kamar yadda za a kadaita Allah da bauta to haka kuma wajibi a kaɗaita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da biyayya wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما to idan mutum ya zama yana iya sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin lokacin farin ciki da lokacin bakin ciki a lokacin kunci da lokacin farin ciki da walwala lokacin arziki da lokacin talauci idan mutum ya iya daurewa ya bi shiryan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya guduri da wannan har ya tafi lahira da shi to ya tafi da babban guduri da zai magance masa matsalolin da ke cikin tashin alkiyama abu na uku wannan nurin da bi an zata da hasken nan da muka saukar duk wanda ya riko da wannan hasken duk wanda ya riko da alƙur'ani har ya tafi lahira ya sadu da Allah tare da alƙur'ani yana mai imani da shi yana mai karanta shi yana mai fahimtar ma'anansa yana mai aiki da shi yana tasirantuwa da shi a rayuwansa yana hukunci da shi yana kimanta shi yana martaba shi duk wanda ya tafi da wannan kudurin lahira to ya tafi da babban kudurin da aka ba za ta zane ba da nufin Allah shi yasa Allah mutakin sarki da ya gama bayani akan tashi kiyama da tabbatar da tashi bayan mutuwa sai ce to wannan abubuwan guda uku su ne mafita inganta imanin da babu shirka a ciki inganta imani da biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma riko da alƙur'ani mai himma don ya jagorance ka zuwa ga abinda da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu bima ta'maluna khabir kuma lallai tabbas Allah maɗaukakin sarki shi ya fi kowa tarin ilimi sani na jikin jikin sani na hakika game da dukkan abin da bayansa suke aikatawa a kada wannan kalmar wallahu masama na khabir wannan na tabbatar da cewa ranar alkiyama babu wani abin da za a yi ba da sanin Allah ba kamar yadda ko kafin tashi alkiyama ba a taɓa wani abu ba da sanin Allah ba Allah madaukakin sarki ya lamu ma bayyana addihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi ilma shi ya san duk abun da ke gaba gare su wato abun da ke gaba gare su kafin tashin alkiyama din haka nan ya san abun da ke zai faru bayan tashin alkiyama da na sakamako da yadda kowa za a kai shi zuwa ga makomansa amma kuma ba wanda shi ya kewaye Allah da sani kowa yakan san iya abin da Allah ta'ala ya sanar da shi da al'amarin Allah madaukakin sarki Allah ta kama cikin waɗanda suka sanka kuma suke aiki da sanka amin ah, Allah madaukakin sarki sai ya ce yau mai yajma'ukum yau mai jam. ranar da zai tattara ku a wata rana da ake kira yau jami ranan taruwa ranan haduwa ranan da dukkan waɗansu wanda suka rabu to a ranan za a haɗu duk waɗansu abokai da suke tare sai abokinsu ya rasu to a ranan za a haɗu duk wata matar da mijinta ya rasu to a ranan za a haɗu dukkan wani ɗaya da mahaifinsa ya rasu ya taso tasowa irin na maraici to a ranar za su haɗu da mahaifinsa duk wanda mahaifiyarsa ta rasu ranar ne ranar haɗuwa yau mai uku ma'ukum yau yawmin jannah ranar da zai tattara a ranar haɗuwa ranar tattaruwa wata ranar kenan za ya zalika ta hawa? ai in baka gane wannan ranar ba ita ce ranar da za a daki hancin waɗansu ko kuma ita ce ranar da waɗanda suka daki hancin kawunansu ko suka bari aka daki hancinsa a duniya to a ranar za su fahimci cewa an fa daki hancinsu ba za su tashi ganewa ba sai yau da ranar za su gane cewa shi gaba ɗaya su ba su san inda aka busa ba ranar za su yi nadama irin nadaman wadda aka yi wannan wadda aka yi ma'alƙabinu ranar da wato irin nadaman da almarhum wanda aka biki hancinsa aka yi masa wayo aka karɓe masa abu mai tsada mai kima mai daraja aka ba shi abin da ba yi da daraja ko na cikin kogo kuma ya karɓa hankali shi kwance yana ganin kamar lafiya su sai daga baya ya gano cewa akwai matsala ba ya gano cewa a shi wannan abin da aka ba shi an cuci shi a daidai lokacin da ba zai iya gano wannan wanda ya cuci shi ba kaga zai kasance cikin nadama mai tsanani Allah madaukakin sarki ya ce yau mai jima'ukun yau mai jam'i zalika yawmut tababun ai wannan yinin shine yinin da za a yi kamun ga yinin da za a daki hancin waɗansu ko kuma yinin da za ta bayyana ma waɗansu cewa an daki hancinsa a duniya don haka za su shiga cikin nadama mai tsanani da na sani ta yadda za su ta fatan dama a dama a ce jiya ta dawo dama a ce a ƙara ba su wata dama an ga an daki hanci kamar yadda wanda aka ki hanci shi aka karɓi zinaran shi aka ba shi zoben bakin ƙarfi sai daga baya ya fara tunanin kashi dama a ce lokacin da aka zo za a ba shi ya tsaya ya lura da kyau to yanzu a nuna mishi na zai ga wannan wanda ya cuce shi don saboda ya samu ya karko haƙƙinsa shi kuma ya riga ya tafi abin shi ba zai gan shi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce zalika yawmul taqabul to a wannan ranar ne Allah madaukakin sarki zai haɗa su kamar yu'min billahi a wannan ranar wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya yi aiki na gari abubuwa guda biyu ake bukata wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya imani da Allah sannan kuma ya yi aiki na gari a nan wurin yu'min billahi an kawo shi ne don ya wakilci dukkan nau'o'in imani ba ana nufin mutum ya imani da Allah shi kadai ya imani da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira da kaddara alkhairi ko sharri amma da ya tabbata cin arkanin iman an kawo imani da Allah ne dan wace ya ci sauran arkanin iman shi yasa ya ce man yu'minu billahi duk wanda ya imani da Allah sai idan ka tattara sauran arkanin iman gaba ɗaya guda biyar da to za su shiga dandali da tahta al-imani billah sai ka ɗauki al'imanu bin mala'ika za su iya shiga cikin ƙarƙashin imani da Allah mala'ikun wa ya halicce su Allah wa ya ba mu labari game da su Allah mun taɓa ganin mala'iku ne mun taɓa gani ba amma Allah ya ba mu labari ko muka gaggata muka yadda kuma Allah ya sanya shi ne cikin rukunin imani kaga yadda da mala'iku al'imanu bin mala'ika yana ƙarƙashin imani da Allah hakanan imani da littattafan da Allah littattafan Allah da kutubihi kaga kutubihi littattafansa ai daga wannan abokin ma ka gane cewa suna da alaƙa kai su dan haka littattafan na Allah ne maganan Allah ne daga imani da su yana cikin imani da Allah haka nan imani da manzannin Allah za mu imani da su ne saboda Allah ne ya aiko su saboda Allah ne ya zaɓe su a matsayin annabawa manzanni Idan haka imani da su rukuni ne cikin rukunin imani idan an koma za su shiga ƙarƙashin imani da Allah ba su haka nan al'imanu biliyan mil'ari imani da ranar lahira shi ma zai iya shiga kai tsaye cikin imani da Allah ba dan me wa ya ba da labarin ranar lahira Allah madaukakin sarki ba wanda ya san abin da zai faru ranar sarki duk wanda ka gani yana bayani game da ranar lahira to sai dai ya samo hasken wannan bayanin daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kake da shi din wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tsarkake dai Allah shi ne masdara da shi ya bar da bayani a kan ranar lahira kuma ya tura mana cewa lalle mu yadda kuma mun yadda kenan idan ka ɗauko arkanin imani sitta za ka iya hakanan imani da kaddara na alkhairi shari wace ƙaddarawa? Allah wace kaddara kaddara ta alkhairi Allah kaddara ta shari Allah kenan idan ka tattaro arkanin iman al-sitta za ka iya tara su a ƙarƙashin al'imanu billah idan za a yi bayani dalla-dalla shine sai a ware amma idan aka haɗe su gaba ɗaya sun koma abu ɗaya sun dunkule a wuri gida. wannan shi yasa Allah madaukakin sarki <clears throat> ya bar shi domin yu'min billahi ويعمل صالحا في زما الإيمان بالله أنا وكيلك أركان الإيمان wani lokaci yana iya rarrabewa ومن يقول بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ضل ضلالا بعيدا هذا أنا إن أنت ومن يقول بالله يأتي iya wakiltar sauran amma sai Allah ya lissa ومن يقول بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا dan haka wannan Allah saki ya kawo shi ɗaya wata shafkan iman su duk wanda ya waye gari a ranar lahira ya imani da Allah wa ya'mal salihan sannan ya aikata aiki na gari to yana da waɗansu sakamako akwai waɗansu abu da za su faru da shi na farko yukaffir an hussein ya yi Allah zai kankare masa zunubansa zai kankare masa laifin Ya ma laifin ta gobe kalla barrana ala qulubihim ma kanu yakfurun Allah ta'ala yana yin tabo a cikin zukatan bayan saboda su to wannan tabo ɗin Allah maɗaukakin sarki zai kankare musu zunubansu da aka rubuta ko dai taban zunuban da tasirinsu ko kuma rubutun da aka yi cewa wane ya aikata kaza wane ya aikata kaza za a goge wannan rubutun za a yi za a share ba za a yi la'akari da shi ba in yake na mutum wannan kaɗan ne daga cikin sakamakon abin da Allah yake wa bayinsa a ranar lahira in dai suka wari gari da imani da Allah maɗaukakin sarki tsantsan imani sannan kuma suka bi wannan imanin da aiki na gari kafir an sayyati wa yursilhu jannatin tajri min tahtiha al sannan zai shigar da su aljannoni ba aljanna ba wanda ƙoramu na gudana a ƙarƙashinsu Allah ta ne shigar da su aljanna ba guda ɗaya mutum zai shiga ba ba hmm. guda ɗaya za a ba wani a lahira ba hmm. in ka karanta hadisin harisa ibn suraqa a cikin kitabun jihadi da a asalin bukhari za ka ga cewa mahaifiyan harisa ibn shuraqa wanda yana da cikin shuhada ubadar ta ce wanda suka yi mutuwan shahada aka kashe su ranar yakin badar bayan an jawo daga yaki mutane suna ta dawowa mata na fitowa suna tarban mazajensu iyaye na fitowa suna tarban 'ya'yansu ‘yan uwa na fitowa suna tarban ‘yan uwansu ita mahaifiyar harifa ɗin su'aƙa tsohuwa ce na shi kaɗai ya rage mata an mata shi an kashe shi a wannan wurin wazo ta zauna tana da ta jira ta jira ta jira ba ta ga harifa ba tana tafiya da ƙyar ta kasa ci ta kasa sha ta kasa bacci ta kasa numfasawa Ina harita bai dawo ba shiru-shiru tun wasu na dawowa a hankali ta ga ya dawo bai dawo ba ta shiga cikin tashin hankali da kunci da damuwa ta yi ta haƙurin jira ko dai ta ga ya dawo ba ta ma ta tambaya in kara faɗa mata wani abin da za shi ke tsammani ba saboda yadda ke tsananin ƙaunarsa ƙarshe dai da ta ga jiran ya yi yawa sai ta ɗauki jiki tana jan ƙafa. kafa dangana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta je ta ce masa ya rasulullah halita bai dawo ba Ya na sallama ya kalli fuskanta ya ga yadda take cike da damuwa da tashin hankali da firgici da matsanancin hali zuciyarta kamar ba ta shirya karɓar labarin cewa hadisa an kashe shi ba shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rasulun ne min anfusikum azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ana so hatta a wurin ba da labari har wurin ba da labari ka zama mai tausayi don haka zai gaya mata cewa wannan ɗan nata an fa kashe shi kuma yanzu haka ma ga makomansa don haka sai an nasa sallama ya ce mata kai haƙi ya umma halifa haba umma halifa awa jannatun wahidatun ke kina tsammanin aljannan da Allah zai sa shi aljanna ɗaya ne inna hadinan yace mata fa inna hadithata qad asaba al-firdaus al-a'la Allahu akbar kina miki albishi ba aljanna daya ba aljanna daya allazi ba hadisa ba aljannoni kina ma tabbatar miki da cewa yanzu haka hadisa ya samu aljannar firdaus kada shi yasa Allah ta'ala ya ce yukaffir anhu sayyi'ati wa na jannati wato kai kaɗai idan Allah ta'ala ya sa muka shiga aljanna kai kaɗai kana da aljannoni ne daban-daban nau'i nau'i kala kala kamar dai yadda kake ganin kun mutumin da yake da alfarma yake da cika da batsewa da kuka tattalin arziki da alfarma da kuma shi gaba a rayuwa to za ka same shi da nau'in gidaje daban-daban za ka same shi da gida a wuri kaza Ila yana da gida a wuri kaza yana da gida don bukata kaza Ila motoci ma yana da mota iri kaza saboda bukata iri kaza yana da mota da ike tare shi ta shiga cikin tsara ne da sa'o'i yana da mota da ɗan fita yawon shakatawa yana da mota ta kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaga wannan a duniya kenan to Allah madaukakin sarki zai shigar da su aljannoni wanda koramu na gudana a ƙarƙashin wannan aljannonin na fiha abada suna masu dawwama a wannan aljannonin har abada ba ranar fita wannan na cikin abu mafi daɗi na cin abu mafi faranta rai ga 'yan aljanna hadisi ya tabbata da yawan al'amarin ciniki azan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bada labarin cewa bayan an gama hisabi yan aljanna sun shiga aljanna suna ka samu cikin su yan wuta sun shiga wuta an ce ci duk wanda za a cita hatta akhiru ahli an-nar sujudan wa akhiru ahli al-jannati wannan wanda yake na ƙarshen nan wanda daga shi ba wanda zai ƙara fitowa daga wuta ba wanda kuma zai ƙara shiga aljanna bayan wannan ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam za a zo da mutuwa da shi na rago za a mai da mutuwa ta zama rago sai a da wannan ragon Allah sai kira ya ce ya ku ‘yan aljanna sani kuna cikin wannan ni'imar kullum sai abin da ya kawo nan za ku dawwama ba rashin lafiya ba gajiya la ya masu na fiha nasabun wa la ya masu na fiha ba gajiya ba gundura ba mutuwa ba ibada haka za ku yi ta rayuwar gusar madan abadan abidi daharar zahiri za ka kwantar da hankalinku ku miƙe ƙafanku ku yi harkar gabanku ba wani wanda zai zo ya ce wata rana ku tashi ba za ku taɓa samun matsala ba sai ya ce ma 'yan wuta ya ku 'yan wuta sani cewa za ku dawwama ba mutuwa za ku ci gaba da zama a wurin nan wallazi na kafaru lahum naru jahannama lan yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kull kafur Allah zai ce musu to ku sha kuna nan a nan wurin innakum makifun makifi ne tun abada an za ku dawwama don haka Allah maɗaukakin sarki idan yi ba da wannan sanarwa ya Allah muna roƙonka ka sa san da za a ba da wannan sanarwa muna cikin aljanna Allah ta'ala ya ce khalidina fiha abada zalika al-fawzul azim wannan wannan shine rabo mai girma wani wani sai ka ji ya ce zalika huwa al-fawzul azim wannan ai shi ne asalin rabo mai girma duk wani rabon da za a yi duk wani kyautar da za a yi duk wani abin da mutum zai samu a duniya ko a lahira in aka gama kasafi ba ka samu aljanna ba an kwari ka an gama da kai in dai aka yi kasafi ba a cikin ɗan aljanna shi kenan kawai an yi ba ka Allah ka samu dace. Amin. Kana sarki ya kira ranar tashin alkiyama yau mutum yau mai ma'ukun da yau mai ranar da zai tattara ku a ranar haduwa ranar tattaruwa Allah maɗaukacin sarki ya ambaci ranar lahira da suna yau mutum a wurare mabambanta kamar faɗa Allah maɗaukacin sarki wa da auhaina ya yi da ƙwasanin a wajen لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق الجنة وفريق في كما قد علم الشيخ وكانوا يقولون على الشرك العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم hakan Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan rana ya kuma kira shi da suna yawmul jam'i cikin fadar ka wata rafna ba'dahum yawma idin yamutu fi ba'dhin wa nufiqa fi suri fa jama'nahum jam'a za a hura kaho sai mu tattara su tattarawa sai mun hada al'awwalina wal akhir na farko da na ƙarshe mutane da aljanu dabbobi da ƙwari da tsuntsaye da duk wani abu mai rai gaba ɗaya kowa da kowa har mala'iku wa za a rabuka wal malaku faffan faffa kowa sai ya haɗa wurin haka na Allah ta'ala ya ce yau mai yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujitu qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Allah maɗauki sarki ya sufanta ranar tashin alkiyama da aljam'u ranar haɗuwa. Ranar haɗuwa. Wannan ranar da Allah ya kira ta yau jami'a, me ya sa Allah maɗauki sarki ya kira ta suna yau jami'a? shakka babu akwai dalilai kuma akwai hikimomi kamar haka idan kai yi zuwa ga alƙur'ani da girma za ka ga cewa allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da a wannan ranar halittu na farko da na ƙarshe duk za su haɗu kowa da kowa zuwa shi ne ke cikin faɗar allah kuɗin da al'awwali na wani ومجموعون إلى ميقات يوم معلوم ركيو في كمر دفع الله أبكي كيكي يكي رانا تاشي القيامة ليوم الجنة فتنجي والله أبكي كيكي رانا زي سادة متنسة كانا سادة أيوكا سادة أيوكا لك أيكا دا أرانا الذي حقا كدفا كما قلت إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا to haɗu wanda za ka yi da sakamakon aikinka yana daga cikin faɗar Allah madaukakin sarki yau mai yajma uku yau mai jami ranan haɗuwa ranar da bawa zai haɗu da shi da sakamakon aikinsa kaga wannan a cikin faɗar Allah madaukakin sarki wa wudi a kitabu fataran mujrimin mushrikin na mafi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab لا يبادر صغيرة ولا كبيرة فيما أعطاها ranan da za a aji ranan da za a zo da littafi kowa a bashi littafi shi a taron muzulmi na mushriki na limafi sai ka ga muzulmai suna jin tsoron abinda ke cikin littafin su suna jin tsoron aka rubuta a littafi kaga an haɗa su da littafi amma yanzu ba sa tari bai san ina littafin yake ba amma ranar lahira Allah ya ce wa wuzi alkitabu za a zo da wannan littafin fataral mujirimi na mushfiqi ne min baki sai ka ga mujirmai suna cike da tsoro da firgici da razani game da abin da ke rubuce na sakamakon ayyukansu a cikin wannan littafi bai na ya tana. sai ka ji suna cewa kai mu. ma li hadal kitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin abu ko komin girman shi komin kankanta irin kiyaye komi da komi na ciki wani irin abu ne wannan to ya ba za a same shi ba bayan Allah madaukakin sarki ya sanya maka ma yalkudu da qawlin illa ladayhi raqibun atid وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا irin wannan tsaron da Allah ta'ala ya sa ba wani abin da za ka furta ko ka aikata face an ɗauki rekod an rubuta fa'ida ma dole a samu saurirar da saurirar za su ruɗe su ce wani irin littafi ne wannan ba wani abu da muka aikata babban ko karamin shi kiyaye Allah ya ce wa wazadu ma'amilu hadira za su samu sakamakon ayyukan da suka aikata ko za su ga ayyukan da suka aikata a halarci kaga Allah ya haɗa su da aikinsu to wannan haɗa su da Allah ta'ala ya yi aiki da ayyukansu yana daga cikin ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki يوم يجمعكم ليوم الجمع ranan haɗuwa daga cikin abin da Allah ta'ala wallahu alam ya ambaci ranar lahira da yawon jami a wannan ranar duk wanda ya zalunci wani to za su ido biyu za su arba duk wanda yake ganin cewa ya raina ma wani wayo ya cuci shi ya zalunci shi ba wannan ranar za su haɗu a gaban alƙalin alƙali a ranar da yau malayan fa'umanin na banu illa man atallaha balbin salim don haka a ranar duk wani wanda ya zalunci wani to a ranar za a haɗu da wanda ya zalunci da wanda aka zalunta shi yasa Musa sallama ya ce wa inni la'awzu an alfa Allah la yuqalibuni ahadun bi mazlamatin Mahammacin annabi ya ce ni ina fatan in haɗu da Allah ba wani wanda yake bi na wani haƙƙi da yake jin cewa na zalunce shi Daka ranar alkiyama dukkan wanda ya tauye haƙƙin wani wanda ya shiga cikin haƙƙin wani duk wanda ya zalunci wani tsakanin ƴaƴa da iyaye tsakanin iyaye da ƴaƴansu tsakanin shugabanni da wanda ake shugabanta tsakanin mata da miji tsakanin aboki da aboki tsakanin abokan hudda na kasuwanci ko na sana'a duk wanda ya zalunci wani yau mai ma'ukun yau mai jannu ranar da Allah madaukakin sarki zai tattara ku a ranar haduwa ranar tattaruwa abin da ke ƙara ƙarfafan wannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa wala ya bi rabbuka ahada wannan madaukakin sarki ya tabbatar da ba zai zalunci kowa ba kuma zai yi zalunci shi sa wani lokaci wata rana sai na umar Allah ta ya kara masa yadda wani bawan Allah cikin larabawan ƙauye da talauci sai masa daurin da yamma ya shafa ya bi garin ba wani labari ya ce al'amura sun masa zafi sun yi nufi inda sai na umar Allah ta ya kara masa yadda yana khalifa sai ya larabawa na ƙauye a wannan lokaci sun shahara da fasaha da zalaka da salon zance da iya waƙi shi ya samu akan so a kai yara su taso a garuruwa na ƙauyaku don saboda su taso da irin wannan fasaha da wannan zalaka al'adar su kenan wannan ne dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai shi wani sa'ad aka shayar da shi ya taso a nan wurin kuma ya fa'idanta da waɗannan wato fasahar da zalaƙar da ciki don haka kwanan balaraban kawai ya zo gaban sai ta umar sai ya riko ƴaƴan shi mata 'yan yara haka mata guda biyu ya riko hannun su ya zo ya samu sai na umar tare da sauran abokansa sai fara masa magana a salon wasu kice masa ya umar alkhairi الجنة أقصب بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة في مثل يا عمر الخير يا عمر الخير جزيت الجنة الله يساك مكة الجنة أقصب بنياتي وأمهن أتبعتر من دا وأن ينيارن وماتا da su da mahaifiyarsu wa kulla na az-zamani junna ka zama mana garkuwa da kariya daga zana da yau da gobe na talauci take mana bulalan talauci na zanan mu ka taimaka ta ba mu kariya iyali na ƴaƴana mata da mahaifiyarsu suna nema su tsaranta talauci yi mana kasutu kaga ya nuna ba tufafin kawai yake neman musu ba سيدنا عمر قال لي إيه، شيء أدن بي مثلا يحبوا شيء مثلا فإذا أريدك يكون معنا قلت نظر لي بطا فاهمي لي قال الضلالة بطاري تقول عن حالي لتسألنا يوم تكون اخرياتهن وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة yace a ba komai in baka yi ba amma ka sani ta kunu an hadi da tusalanna sofa ka sani lallai za a tambaye ka game da halin da muke ciki ba dai kane shugaban mu ba to babu laifi zan koma tunda ka ce in ka ki ne zai faru ba abin da zai faru zan koma amma ka sani Allah zai tambaye ka game da halin da muke ciki yaushe yau mace ya tuhunna ranar da dukkan abin da mutum ya mallaka dukkan mutalaka na mutum abin da Allah ta'ala ya hore masa to zai wayi gari yana tare da shi ranar tashi da kiyama wa bai mas'uli sunna shi kuma wanda za a tambaye shi din na nufin kai din وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة أو نرانا قولي كشغوتني فكشغال الجنة شكرا نيزا قوما sai na mu ce a dawo dawo ai ba ya haka ba misali shi a cikin musani ya san lokaci a yanayin da mutum ke ciki haka yana da tasiri wurin reaction din sa kan wani abu ya samu sai na wa kan don haka da ya masa wa'azi ya ce to ga shi shikenan ni ban koma ba wani matsala a dawo a kai shi da mai a je a yi shi kaza a yi shi kaza a yi shi kaza a biya masa duk bukatunsa kaga daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ambaci ranar tashin alkiyama da yawon dam a wannan ranar dukkan wanda aka zalunta za su haɗu da wanda ya zalunci shi sai wancan hadisin a kitabu biyat lokacin da wanda ya kisa wanda ya kisa ko wanda aka kashe shi bisa zalunci zai tashi a filin tashin alkiyama wuyansa yana kuzzar da jini yana fesa jini ya cakumo wanda ya kashe shi ya kai shi gaban Allah madaukakin sarki ya ce ya Allah ka tambayi wannan mene ya kashe ni mene masa ina so ga shi ya Allah na kawo tsarin shi tambaye shi mene masa ya kashe ni dan haka Allah ta'ala ya ambaci wannan rana yawmul jannah ah, haka nan a wannan rana Allah zai haɗa tsakanin annabawa da al'umma فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يوم يسمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قل لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب malamai suna ambata cikin sababin nuzul na faɗar Allah madaukakin sarki wa kadhalika ja'alna ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida cewa Allah mu da cikin sarki zai tayar da annabi Muhammad alaihi salam ranar tashin alkiyama tare da al'ummarsa sai tambayi annabi Muhammad alaihi salam shin ka je ka isar da saƙon da na aiki da al'ummarka har Allah ya haɗa su ka isar da saƙon sai ce ya Allah tabbas na isar musu da saƙon nan sai Allah ya tambayi na al'umma annabi Nuhu alaihi salam shin ya iso muku da sako ya yi muku wa'azi sai su rantsi da Allah su ce wallahi ma ja a nan min bashirin wala ne. nadhir ce mu wallahi ba wani mai wa'azi ko mai gargadin da ya zo mana ba wani annabin da ya zo mana halafa ya shekara ɗari tara da hamsin yana mutuwa a duniya amma unzur kai baka rabu ala an anfusihim mhm. wa dalla anhum zasu ce su wallahi tallahi ba wani wanda ya sai Allah ta'ala ya tambayi annabi Nuhu alaihi salam shi kana da shaida zai ce kwarai ina da shaida waye shaidarka sai ce masa Muhammadu wa ummatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shi da na saboda Allah ta'ala ya bada da labari a cikin littafinsa shi kenan ya kira al'umma ne sallallahu alaihi wasallam ko kawai su karanta na qad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim هو لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذه القرآن والمظالم شكرا أن يكيه هذا أن لا يحدث أن لا يكرى رانا القيامة يوم الجمع صدق رانا ذا أحد سكا وسنوء المأبوشا والسمة ذا أحد تكان المسوية دمجية ذا أحد تكان متانيد الجنوب don saboda Allah ta'ala ya tabbatar da ikonsa da ƙudurarsa da iradarsa Allah maɗaukin sarki ya ambaci tashin alkiyama da sunaye mabambanta a cikin alkur'ani mai girma ya kira ta da suna yawon kiyama yawon kiyama ya kira ta da suna tanad ya komi inni a hafa alaikum yawon tanad ya kira ta da suna ba'a ويوم تقوم الساعة يقسم المؤمنون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يقول وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثت في كتاب الله إلى يوم البعث هذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنهم كنتم لا تعلمون الله يكرات رسولنا يوم الخروج الله يكرات رسولنا يوم الحصر الله يكرات رسولنا يوم الآزفة وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر الكاظمين يكرا تدرسون يوم التغابن يكرا تدرسون يوم الدين يكرا تدرسون القارعة الساعة الحاقة الطامة الكبرى النبأ العظيم تصورون وتؤلت على بي يا نوعا انت sunan alkiyama da maimaita ta a tsanin mabambanta don saboda mu kasance cikin shiri cikin da tanadi ana madaukakin sarki da ya ce zalika yau musababu me yasa ya kira ranar alkiyama yau musababu ko shakka babu akwai abubuwa a wannan ranar dukkan wani azzalimi zai shiga cikin tsananin nadama irin nadamar da wanda aka biki hancinsa aka ba shi totuwan masara aka karɓi gold ɗinsa daga baya ya gane cewa ga kimar gold shi kuma totuwan masara na yarwa ke hmm. in talauci ya ma mutum katutu ya ɗauka a tattara a rufe ƙonawa to daga sanda ya gane cewa an daki hanci da binciko irin da na sani irin tashin hankali da tsananin nadama da yake ciki sakamakon dukan hancinsa da aka yi to kamar irin nadamar da ko makamacin irin nadamar da wanda ya kasance ya waye gari a wannan ranar yana azzali yana wanda aka yanke masa hukunci zai shiga wuta to zai shiga cikin tsananin nadama irin nadaman wanda aka zaki hancinsa shi Allah ta'ala yake tabbatar mana cewa walau tara idil mujrimuna la yasunu bihim illa rabbihim rabbana absarna wa sami'na fatina na na man salihan inna mu'minun suna cikin nadama haka a wannan ranar duk wani ke. duk wani shirki ne shi cikin nadama ina ma a ce in ina ma a ce in duk wanda ya yi wani abin bauta wanda ba Allah ba duk wanda ya tafi da imanin da shirka to zai shiga cikin tsananin nadamar ina ma a ce in wannan tsananin nadamar za ta zama makamancin nadamar wanda aka riki hancinsa wadda aka karɓan masa abu mai kima mai daraja an kira ta yau musabawun kasancewa a wannan ranar duk wanda ya salwantar da rayuwansa duk wanda ya salwantar da daman da yake da duniya koma ga tafsirin da lantarki mana ana da kara masa lafiya kan faɗar Allah madaukakin sarki ya yi ladina amanu la tusiku الضال ولا أولاد عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين تولى wannan مدينة من ذا يبري da ya bari dukiyarsa ko aikinsa ko shagonsa ko sana'arsa ko 'ya'yansa ko siyasarsa ko mulkinsa ya hana shi bin Allah to irin nadamar da zai yi lokacin mutuwa da nadamar da zai yi lokacin kiyama nadama ce ta irin wadda ya ba da bawon ɗinsa dinaransa mai girma wanda ke da granite mai yawa aka ba shi totuwar masara daga baya ya gano cewa an cuci shi kuma yana da tsananin buƙatuwan gold ɗin shi alhali kuma ba zai iya dawo da shi ba ka kawar irin wannan nadamar to duk mutumin da ya bari rayuwa ta rufe shi duk mutumin da ya kasa amfani da damar da Allah ta'ala ya ba shi duniya da Allah to wannan ranar yau mutababun zai shiga cikin nadama zai shiga cikin tashin hankali zai koma yana roƙon a taimaka masa da minti ɗaya za su rika roƙon cewa Allah ta lati wa uzifatin jannatul muttaqin wa da burrizatil da lil ghawin wa qila lahum aina ma da kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun wa kubkibu fiha kuma wal ghawun wa julud جبريل ساعات مع الله قال وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نستغيثكم برب العالمين وما أضلنا إلا المسلمون وما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ina ma da ake ya koma da mu inda muka bari da mun zama cikin mummunai to idan ka bari ba kai amfani da damar ka ba to idan yau mutaghabun ya zo kana daga cikin almaghrumina kana ci wanda za a daki hanci kai ne za ka gane cewa kai ka daki hancin kanka kai ka ba da dama shi ɗan ya daki hancin ka don haka ya zama wajibi yan uwa ni abin da zan yi ni da shiri da tanadi gani da irin wannan rana da Allah maɗaukacin sarki yake tabbatar da cewa da daman mutane ya su dama da daman mutane za su da na sani game da abubuwan da hannayen hannayensu suka gabatar ah, insha Allah ta'ala za mu danta ta a nan wurin kamar da kuka sani ah, a insha Allah ta'ala kamar da na ambata a farko ya samu sauki kwarai kuma kawai ƙarfi ne ba yi shi saboda yanayin mai taka da murai da sauransu amma insha Allah ta'ala gobe a yadda zai zo ya ci gaba da karatu kuma muna fata insha Allah zai dawo ne daga inda ya tsaya yawwa insha Allah zai dawo daga inda ya tsaya saboda ci gaba da amfana da irin baiwa da kuma gwanagwaran kalmomin da suke tare da shi Allah ta'ala ya kara masa lafiya kamar sa lafiya mafarki da Allah ta'ala ala wa adam wa sallallahu baraka ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk